واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كتنا يا عندك كافر تشيوى نئمر أوبنجيجنكو kuka ƙosa da cin abin da Allah ya saukar maku na darba da naman tsuntsun salwa soyayye kuka ce, Ba za mu iya haƙuri da abinci ɗaya ba ba canji, kuka nemi Musa ya roƙi Allah ya fito muku da tsirrai bayan ƙasa na daga kayan ganyayenta da gurjinta da alkamarta da wakenta da albasarta. Sai Musa ya ce, Yana mai inkarin wannan abin da kuka nema, yanzu za ku canza abin da ya fi alkhairi da daraja da abubuwan da ba su kai su ba. gashi kuna samun su babu wata wahala, to ku fita daga wannan ƙasar zuwa kowace alƙarya za ku samu abin da kuka roƙa a gonakinsu da kasuwaninsu. saboda son zuciyarsu da yawan bijirewarsu daga abin da Allah ya zaɓa musu, sai wulaƙanci da talauci da wahala suka lizamce su, su dawo suna cikin fushin Allah saboda bijirewarsu ga addininsa da kafircewarsu ga ayoyinsa da kashe annabawansa bisa zalunci da ƙetare iyaka dukkan waɗannan abubuwa sun faru ne saboda sun saba wa Allah kuma sun kasance suna ƙetare iyakokinsa.